Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunar ɗabi'ar nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe bakwai. yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanar goro na jihar Kano ya ce ya yi wa mata arba'in fyaɗe ciki har da wata tsohuwa mai shekaru tamanin a duniya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. A ƙoƙarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad gida Fari ya ce sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafkawa masu laifi a garin na Adogi. Mun samu labari ne bayan abun ya auku ran ashirin da bakwai ga watan Mai na wannan shekara misalin wata da yake nan da ya wuce ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na to daga nan sai muka je muka samu iyayen a doki sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne cewa cewa lallai an lalata musu yarinya har ma sun nuna mana ita abun da muka gani ya ba mu tsoro domin hanjin cikinta ya tsitsinke kuma har cikinta ma ya dan faffashe wuri biyu to kuma maganar da nake da ke yanzu da ma ciki take bayi ta nan take bawali muka tambaye su ya abun ya auku suka ce an zo ne cikin dare an ɗauke ta basu da labari aka kai ta wani kango aka kwanta da ita. To wannan lalata da aka yi mata ya yi faru ne ran ashirin da bakwai ga watan Mai. To bayan sun tashi tsakiyar dare suka yi ta ihu aka fita ana yawo sai aka gano ta cikin kango. Suka kawo ta specialist hospital na lafiya da Hatu Arab. asibitin suka ce abin ya fi su sai dai a kai ta Jos teaching Hospital. To a Jos aka ce za a mata aiki guda tara in ana so a ceci rayuwarta. To alhamdulillahi yanzu sun yi guda uku. kuma duk ukun an yi nasara. To muka tambaye su wa kuke tuhuma suka ce ba sa tuhuman kowa. To mu ko sai muga tun da yake haka ne ba za mu zuba idanu kai mu ce tunda ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba. Sai muka duba su wane ne dama can suke cikin littattafan mu na sun taba aikata laifi a wannan gari. To wannan ya sa sai muka yi kaman gama gari. Sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum tara. A cikin bincike da muke yi sai ɗaya ce mana aiga wanda ya yi laifi. To da muka neme shi ba mu same shi ba. To sai muka sa yaran mu duk cikin jihar. Shekaran jiya da karfe biyu da minti arba'in da bakwai na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara bincikensa sai tabbatar mana da haka ne kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taba lalata wata yarinya mai suna amina haruna a lokacin tana da wata tara ma a duniya ita ma sannan ya taba yin lalata da wani kadijat abubakar a lokacin tana da shekara ɗaya a duniya ya taba kuma lalata wata yarinya sunanta aisha abdullahi a lokacin tana da wata biyar a binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda ya yi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu menene hukuncin da za a yi masa bisa doka To mun caje shi dai abubuwa bakwai, ba mu san kuma ya kotun za ta shara za ta kare ba tun da yake kisan shara. Eh abubuwa bakwai kamar da me da me kenan. Babba dai akwai lalata yarinya karama, kuma mun caje shi da kokarin kisa. domin kin ga hanjin yarinyar nan ya tsitsinke har kusan guda biyu eh wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar to abun da ma ya bamu mamaki da mun dauka ko yana da ciwon hauka amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyansa kalau to muna tuhuma ko sihiri ya sa yayi wannan yar wata uku hmm. wata uku ne fa da kwana hudu gaba ɗaya take da shi a duniya a sadda mata wannan lalatar sai muka fahimci dai kawai lafiyarsa kalau iya shege ne ko irin ta dan adam kuma hmm. iyaye su mai da hankali su dinga duba shiga da fita na yayansu shi ko uban rukayya yar watanni uku da aka yi wa fyaɗen aliyu hashimu ya ce bayan an ɗauke yarinyar an mata fyaɗe an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka ɗauke ta zuwa asibiti asibitin ma nan suka ce su ba yawa. ba suka kai ta speciali a lafiya da aka kai ta lafiya ɗaya waye kuma suka duba hanya suka ce kai aikin na fi karfin karfin ta wajika suka tura su jas to a can ne duka suka ci gaba da mata aiki kuma muna ta ba mu da kuɗi a wani ba to muna ta neman agaji muna ta neman agaji to in ikon Allah shine Allah ya kawo wata mata ne kuma ta turo mana wani yaro ana cin shi shine da ya yi haɗa abun a duniya haka sun saka a agajin daga nan kuma shi wannan shugaban Sadiq da to shi ne magana aikata su cikin ikon Allah sai yana nan nan sai da magana har yaje wajen matan gwamna har ta wata sai ta kawo mana taimako to amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba? Iza na baki amsa kan bana gida. Amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba yan banga magana kuma an kai magana gidan sarki kuma an kai ma yan sanda ma duka magana. Kenan ba wanda ya yi komai har sai lokacin da kuka zo nan Jos kenan? A sai lokacin da muka zo Jos gaskiya ba wanda ya komai. To amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar? Alhamdulillah jiki ne da sauki. Amma ta aiki uku ma har yanzu muna neman ne. Mun ba mu da ƙarfi Allah ne ya taimake ma kan wannan abu. Kwamishina Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar wanda ta ce suna ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a. Idan an ce yara 'yan mata ne za a ce to kila sha'awa ko kuma a ce yarinya ta mummunan fita inda bai kamata ba. To wannan yara ƙanana ne kwana uku da suka wuce. Mm. Kwana uku da suka wuce na shi ministry idan ce organizing zanga-zanga dukkan mata ga baki ɗaya da na dace su matan gona na kira ta ta fita tun dubuci ta fita tun speaker ma'aikata da matan kwamishinoni sun fita NCWS form one kan duka sun fito kungiyoyin mata duka bakakin kaya muka sa muka fita mun je ofisin Anthony General State mun je ofisin Chief Judge mun je ofisin Commissioner Police mun presenting position namu cewa ba mu son a yi warji idan an kama police su tsaya a yi investigation in an gama investigation ba mu son yadda ake bata lokaci a cikin daga nan magana ya kwanta saboda haka mu duk kes da aka establish a Nasarawa Ministry ina ba za ta bari ba muna son hukunci mai zafi kisa kawai a ma mutum ba wani shari'a da za a baka ka rayu a cikin al'umma kana barna kuma duk wanda aka yi rufin din ta zama dole ne gwamnati za ta dauki nauyi treatment din ta komai shugaban ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali ta ce za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci a uh, for now hukuncin da ke a rubuce a child rights law shine life imprisonment zai zauna kin aka convict nashi zai zauna kenan a gidan yari har duka kwanakin ransa amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma duka masu fyaɗe. Wato a kashe mutum kawai. A kashe shi kawai. Mm. Don wannan mutumin da har zai iya ma mace fyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne don mutum mai imani mutum mai rai ga mata barkate ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba. yaya mm. kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fyaɗe? abin da zai kawo magantawa ga maganan fyaɗe shine mu prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect din ma an gama investigation an kama na kesa ministry of justice of prosecution za ki gani iyayen yaran ba za su yadda su fita da yayan su ba hmm. ba sa son a san amma yarinyar su fyaɗe yarinyar su ba za ta samu aure ta ba so most of these cases hmm. bai ya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba hmm. saboda haka abin yana ta ci gaba wa abin yana ta ci gaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma yan fyaɗe ko ma an an je kotu ne ba a ɗauki evidence a karamin yarinya mm. a open court ba muna ɗauka a bas ne mm. to kar su damu hukuma na nan za ta kiyaye su kuma mu yan siyasa da sarakuna da religious leaders mm. za ki ga su ne su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fyaɗe ana rokata iyayen su yi haƙuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci riban me kuka samu to shi yasa abin yana ci gaba Ko mm. muna kirari kowa ya fita a yi magana banda magana kaɗai ba a zamanto wanda za su yi abin da ya kamata su yi mm. a kuma lokacin da ya kamata kowa yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai zai natsu. Ita ko kungiyar 'yan jarida mata a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu ta ce a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma. Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana Jos. To daidan abin da za a iya yi shine aka yi yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji mm. yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a kasa ido sosai mm. a kan yara musamman ƙanana ɗin tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yadda za a yi a ƙara lamarin. Shugaban ƙungiyar mata 'yan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu. To a gaida Zainab da wannan rahoto Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari inda za mu kawo muku hirarraki da muka yi da 'yan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya,